صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren Juma'a wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan rajab hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da ashirin da biyar ga watan februari miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine zama na ƙarshe cikin wannan daura da muke yi insha Allah wanda muna cikin littafin albidayatul muftasara fi ilmin mawari a littafi wanda yake matsayin mafari takaitacciya a ilimin gado wallafar a doktor khalid bin mahmud al-juhani hafizahullahu ta'ala mun karanta rabin littafi za mu tashi a rabin ƙarshe shine alfasulul ashir fasali na goma bashin da jiya muka ce za mu yi magana kaɗan a kai shi ne matsalatul umariya ta yi mun raka haɗuwa da shi a baya to amma da yake muna so karatun ya ɗanyi gudu sai muka ce za mu bayyana shi yau insha Allah ita mas'alan umariya ta ne mas'ala ce wacce sayyidina umar radiyallahu anhu shi ya fara haduwa da mas'ala zaka shi ya fara yin hukunci akan mas'ala sai aka kira mas'alan da sunan mas'alatu umariya ta ne wato mas'alan sayyidina umar shi mas'ala din ya kasu kashi biyu na farko mutum ne ya rasu ya bar matar shi ya bar mata da kuma uwa da kuma uba to ita mata kowa sani tana da rubu'i wato ɗaya bisa hudu ita uwa a nan sai ta ɗauki sulusul baki, wato ɗaya bisa uku na abin da ya rage uba kuma yana da sulusi to kason uwa a nan da aka ce ta ɗauki sulusul baki. ɗaya bisa uku da ya rage wato bayan an cire kason uba dama ɗaya bisa ukun ne zai rage to sai ta ɗauka shi ne kason ƙarshe to wannan matsala ɗin ma sai dina umar ya fara faɗowa. to da ya wannan hukuncin sai ake kira matsalan matsalatu ya ta yi ne matsala na biyu ɗin kuma mace ce ta rasu ta bar miji shi mijin can da ya rasu dama matar ce ba da to haka ita kuma ta rasu ita ma ba da to ta rasu ta bar mijinta da mahaifiyarta da mahaifinta mijinta zai ɗauki rabi mahaifinta ya ɗauki sulusi ɗaya bisa uku mahaifiyarta ta ɗauki a sulusul baƙi sulusi na ƙarshe ɗaya bisa uku ɗin kusan dai ya yi kama da wancan to shi ne ake kira matsalatu umariya ta yi to irin wannan hukuncin sai na umar ne ya fara yin sa shi ta kira matsalan matsalatu umariyya ta yi shi sa ba za ka rika jin cewa in ba matsalan irin ta umariyya ta yi ba don gani za ka ba yana kawowa ya rasu ya bar da to kagan akwai ɗakon bai zama matsalatu umariyya ta yi ba alfasulul ashirin ashir fasali na goma mirasul akhawati li abi gadon yan uwa mata ta wajen uba wa fihi dhabitani a ciki akwai ka'idoji guda biyu yake cewa ad awwal ka'ida ta farko yaridna mirasal akhawati shaqiqat za su ci gado irin gadon da 'yan uwa da mata da suke uwa ɗaya uba ɗaya da marigayi za su ci wato 'yan uwanka ne mata amma uba ne ɗaya uwa daban-daban to sai a nan matsalan farko ya ce yadda kannanka da ya yanka mata da kuke uwa ɗaya uba ɗaya irin abin da za su ci lokacin da ka mutu su ma waɗancan da uba ne kaɗai ya haɗa ku haka za su ci fi halatti adami wujudi ce amma a halin in an rasa samun ‘yan uwa mata ‘yan uwa wa akhawatin da ‘yan uwa mata a shiƙa'a da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da su kenan ɗan uwa mata waɗanda za su gaje ka yadda waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya za su gaje ka waɗannan suna cin gadon ka ne idan ka rasu ba ka da wasu ‘yan uwa ko guda ɗaya da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ‘yan uwa da kake da su dukkaninsu waɗanda uba ɗaya ne amma uwa daban-daban to za su zo su ci yadda waɗancan za su ci tun da yanzu babu waɗancan to in kuma akwai waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya fa to gashi ya ce abdabitu ƙa'ida ta biyu fi halati wujudi ikhwa a halin samun ƴan uwa wa akhawati da ƴan uwa mata a shikka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya to yaya batun waɗancan da uba ɗaya kuma fa za su ci ko ba za su ci ba lahunna salatu halatin to a irin wannan hali ɗan uwan da kuke uba ɗaya ne kaɗai ban da uwa to za su kasance cikin wani hali ne guda uku awwalan na farko alhajibu fi halati wujudi akhin shaqiqin alhajibu za a sa musu shamaki ba su za cin gado kwata-kwata fi halati wujudi akhin shaqiqin a halin samuwan ɗan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya in dai ya zama akwai ɗan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya to ɗan uwa waɗanda uba ne kaɗai ya haɗa ku to babu batunsu a gado a nan saniyan na biyu a sudusu ana iya ba su 1 over 6 ɗaya bisa shida fi halaki wujudi uktin a halin samun 'yar uwa shaƙiƙacin wacce ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita wato wai idan ka bar duniya sai ya zama kana da ɗan uwa namiji uwa ɗaya uba ɗaya to ko da shi kaɗai ne ya tare ragowar 'yan uwanka da uba ne ɗaya kawai amma idan da ka bar duniya waɗanda ka bar su ‘yar uwarka ce mace uwa ɗaya uba ɗaya ko da su biyu ne amma zallan mata ne uwa ɗaya uba ɗaya to ba za su tare ‘yan uwanka waɗanda uba ne kaɗai ba waɗanda kuka haɗu ta wajen uba sai a ba su sudusi ɗaya bisa shida su mata ɗin ba za su iya ture su ba gaba ɗaya to a nan kaga ba hajjibu hirmani ba ne don akwai hajjibu hirman za mu zo mu karanta a gaba yanzu wannan ɗan uwa namiji da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ya yi wa ɗan uwancan da ake uba ɗaya ne kaɗai ya musu Hajji hirman ya kore su ne ‘yar gaba ɗaya ba su da kokobo wannan kuma waɗanda mata ne su kuma sun yi hajjibu ghairi hirman sun sha makance amma ba su tare ɗar gaba ɗaya ba salisan na uku a su'udu, ana zubar da bayaninsu fi halatu wujudi aksara min uftin shaƙiƙa idan aka samu ɗar uwa wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya suna da yawa illa iza wujida mu'assibun sai dai in an samu adadin yan uwa mata ɗin za su iya zama asib mun yi bayanin asib jiya in an raba suna iya haduwa su kwashe abin da ya rage to in akwai irin wannan matsalan a nan to sai a shigo da yan uwa da ake uba ɗaya kaɗai da su sai a kwashe ragowar abin a raba da su alfasulul hadi ashar fasali na goma sha ɗaya mirasul ikhwa gadon yan uwa wal akhawati li um da ɗan uwanka mata so kuma ta wurin uwa kuka haɗu ba ta wurin uba ba wa fihi salasatu dawabit a ciki akwai ka'idoji guda uku ad awwal ka'ida ta farko la yarithuna ba sa cin gado illa bi sharbaini sai da sharuɗa guda biyu awwalan na farko Allah yuja da far'u wariku ya zanto ba a samu wani reshe na magajin ba kenan ya zanto wannan da ya rasu ba shi da ɗa to in ba shi da ɗa to za su iya cin gado ba za su ci gado ba kai sannan saniyan na biyu kenan kai ba sa cin gado sai an samu sharuɗan nan ya zama wanda ya rasu ba shi da ɗa saniyan na biyu an layu da asulun warisun zakar ba a samu wani tushe asalin marigayin wanda yake namiji da yake kusa da shi da zai iya gadon shi ba to a wannan lokacin sai a kira ɗan uwan shi ta wurin uwa sai su ci dan an rasa waɗancan amma inda akwai ɗansa ko akwai mahaifinsa to ɗan uwa da suke ta wurin uwa kaɗai babu maganarsu, sai in an rasa waɗannan abdabi sani ƙa'ida ta biyu in kana wahidan falahu sudusu idan ya kasance shi ɗan uwa ta wurin uwa da ya zanto ba haɗa ba uba da haka shi zai ci gado tun da ba waɗancan falahu su to ɗaya bisa shida na dukiyan ake bashi sawa'un daidai da kana zakaran au'unsa namiji ne shi ko mace haka za a bashi Don shi kaɗai ne ba wani matsalar da zakar bi kullu hazil unsa ne anan abdu'adu salis ka'ida ta uku in kanu aksarabin bin wahidin in sun kasance sun fi ɗaya falahumus sulusu to za su haɗu a kan ɗaya bisa uku amma sai a yi rabiyan lizzakar misulun ƙunsa namiji za a ba shi lizzakar namiji sai a ba shi ƙunsa irin abin da aka ba mace a nan ba za a ce lizzakar misulun hazin ƙunsa ya yi ba za su haɗu ne a kan one over three sai a raba daidai wa daida don a nan ba gadon 'ya'ya ba ne ba mahaifinsu ne ya rasu ba ɗan uwa ne to ɗan uwa in ya rasu wa in ya rasu ko ƙani ya rasu in har ƙannansa za su ci gado ko yayyansa to ba a lizzakari ba a nan za a ware kaso ne duk su haɗu a kai a raba daidai wa daida ana zakar misulu hazzul unsa ne a cikin ƴaƴa a lokacin da uba ya rasu albabul khamis babi na biyar alhajibu sanya shamaki wato kawai alhajibu wato tura mutum daga gado yana iya cin gado in ba wasu to akwai wasu to an ture shi kenan wa arba'atu fusul a ciki akwai fasulla guda hudu alfasulul awwal fasali na farko anwa'ul hajj zai mana magana akan nau'o'in hajj Alfasulus thani fasali na biyu zai mana magana akan almahjubuna minar rijali waɗanda ake ture su daga cin gado cikin maza Alfasulus thalith fasali na uku almahjubatu minan nisa'i waɗanda ake ture su daga cin gado cikin mata alfasulun rabi'u fasali na hudu ƙawa'idun filhajibi ƙa'idoji cikin tura mutum daga cin gado alfasulun awwal fasali na farko anwa'ul hajib nau'o'in alhajibu wa fihi sab'atu dawabit a ciki akwai ƙa'idoji guda bakwai abdabidul awwal ƙa'ida ta farko alhajibu da wa'ani hajib ɗin ma iri biyu ne awwalan na farko hajibun bil wasfi akwai ture shi daga cin gado bil wasfi ta sifa sannan kuma saniyan na biyu hajibun bil turewa daga cin gado bil wato da mutum kai tsaye kenan wani ba zai ci ba na farko din sifa a ce duk mai sifa kaza ba sifan halitta fari ko baki ba a a cikin masu cin gado in akwai wanda shi kaza ne ta wurin marigayi to ba zai ci gado ba bishafti kuma wani ne ya zo yana gani yana ciki sai ce ba za ka ci ba don akwai wani zai bayyana abbabidu tsani ka'ida ta biyu alhajibu bilwasfi Wanene wane ne ake ture shi daga cin gado ta hanyar sifa ya kunu bi salasati ashiya yana faruwa ne da abu uku awwalan na farko ikhtilafu dini sabanin addini mahaifinsa ne ya rasu mahaifin musulmi sai zo shi ba musulmi ba ko kuma mahaifin kafiri shi ba musulmi sai zo zai ci gado kaga ta ne a wurin uban kuma a ƙa'ida zai ci gado ya zo sai ce ina tsawa sai a ce akwai bambancin addini ba za a baka ba kaga bil wasfi kenan yana dauke da sifan da ba zai yi a bashi ba saniyan na biyu alƙatul kisa shi ya kashe uban shi ya kashe wan shi ya kashe matar ita ta kashe mijin duk waɗannan ana samu wai za a kashe ne dan a ci gadon akwai wanda za a kashe a zahiri ya dau makami ya kashe wani kuma za a gauraya magani ya ci ya mutu ai wasu mutuwan waɗanda ake ganewa wanda an yi amfani da makami an buge mutum amma wanda za a haɗa mutum ya ce ya mutu sai a hankali ba ko a ce mutum ya je banda ake ya fito da gawan shi sauran dai na Allah da annabi ne sauran kam Allahu alamu bima kanu ya ba nuna sauran hukuncin sai an je kiyama ya ki mutuwa to shi kenan sai kaga an gangarar da shi to idan ya je ya kashe mahaifinsa ko mahaifiya ko wani nashi ko matar da sauransu ko ta kashe mijin to sai a hana ta cin gado shine ka'idan mutaran nan man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi wanda ya gaggawa yanzu yayi gaggawan kashe wanda ya dai saurin cin gado to a mishi ukuban a hana shi ci salisan na uku arriqu bauta da zarar ya zama bawa ne to kaga bawa ko iyayensu suka rasu shi kenan yanzu don ko kun ba shi gado shi da shi kanshi ma na mai gidan shi ne an kun ba shi dukiya to dukiyar ma na mai gidan ne to mai gidan kuma zai ci gado babu abdabi tsalis ka'ida ta uku alhajibu bi ture wa daga cin gado bi ta hanyar wane mutum kaza ba zai ci ba kismani iri biyu ne awwalan na farko ashkhasun akwai wasu mutane yuhujabuna ana ture su daga cin gado hajba hirmani turewa ta yar gaba ɗaya ba su da kokobo a ciki sannan saniyan na biyu ashkhasun akwai mutanen da la yuhujabuna ba a ture su daga cin gado hajba hirmani turewa ta gaba ɗaya za a dan ba su wani abu amma dai kasonsu zai ragu ne kawai abbabitu rabi ka'ida ta hudu allazina la yuhjabuna wadanda ba a ture su hajba hirmani turewa yar gaba daya salasa sun kasu kashi uku awwalan na farko al-abna'u ya'ya ‘ya'ya babu yadda za ka yi ka ture suka ce wai a wannan halin ba za su ci gado ba ba sa taba canzuwa duk inda ‘ya'ya suke uba ya rasu kowane halin rabin gado za su ci kaga ba sa canzuwa saniyar na biyu al'abawan iyaye uba da uwa ba halin da za a ce ɗansu ya rasu a tura su daga cin gado dole sai sun ci sai dai da gwargwadon hali in yana da ɗako ‘ya'ya to sun taso daga sulusi sun tafi sulusi amma a ce an tura su gaba ɗaya baya yiwuwa sannan salisan na uku azzaujan ma'aurata ba yadda za a yi miji ya rasu ta kowane irin hali a ce matar shi ba ta gaje shi ba ko mace ta rasu a ce wai mijinta ba zai gaje ta ba baya yiwuwa sai dai da gwargwadon in akwai 'ya'ya to gadon zai yi ƙasa in ba 'ya'ya gadon zai ƙaru abbabitul khamis ka'ida ta biyar Allah zai allazina yuhjabuna waɗanda ake ture su hajba hirmani turewa ƴar gaba ɗaya su waye gari ba su da ko sisi ismani su ma kashi biyu ne awwalan na farko ahada ashara zakara akwai maza goma sha ɗaya saniyan na biyu hamsu niswatin mata su kuma biyar ne abbabisu sadis ka'ida ta shida allazina yuhjabuna waɗanda ake ture su daga cin gado Hajiba hirmanin turewa yar gaba ɗaya minas dukuri cikin maza ahada ashar mutum sha ɗaya ne aljaddu kaka in akwai uba ina ake zancen kaka kaga ba shi da kokobo sannan ibnul ibni dan da jika uba ya rasu yana da da ai ba a maganan jika salisan na uku al'akhu shaqiqi dan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da shi wai shi ya rasu amma wai yana da mata yana da ƴaƴa a ƴaƴan akwai namiji to shi kenan ya tafi sai dai in ƴaƴan shi mata ne sallah ba namiji ko ƙwaya ɗaya to a nan ɗan uwa da yake uwa ɗaya uba ɗaya akwai kasan da ake iya ba shi amma in akwai ɗa namiji daidai da guda ɗaya ko ɗa ɗaya namiji ya bari to ɗan uwa ba a maganansu sannan rabi'an na hudu al'af li'af ɗan uwa ta wurin uba in akwai ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa ta wurin uba ba a batun shi sannan hamisan na biyar ibnul akhi shaƙiƙi ɗan uwa ake uwa ɗaya uba ɗaya da shi misali mutumin da ya rasu idan ya zanto ba shi da ɗa ‘yan uwanshi za su ci gado to kaga ‘yan shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya su za su zo su ci gadon shi to ɗaya daga cikin ƙannen shi sai ce ni ma ga ɗana ɗan zai ci gado ɗan ba zai ci ba iyayen ne za su ci sannan sadisan na shi da ibnul akhli ab ɗan ɗan uwa ta wurin uba to ɗan ɗan uwa ta wurin shaƙiƙi ma aka tura shi balle ɗan ɗan uwa ta wurin uba sannan sabi na al'ammu shaƙiƙi babba wanda yake shaƙiƙi babba da shaƙiƙi ana nufin wanda da mahaifinka da shi ɗin uwa ɗaya uba ɗaya to in mahaifinka na nan ai ba a maganan shi in kakanka na nan ba a maganan shi sannan saminan na takwas al'ammu li'ab babba ta wurin baba kenan babbanka ne ta wurin uba kenan kanin mahaifinka ne amma babansu ne ɗaya da mahaifinka ba uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ba to kaga shi ma kafin a kawo shi lissafi sai an rasa wasu tukuna a wannan ba kawo ba ne wannan babba ba aka ce karkace kawo dankin banza shi kawo dama mai kawo shi nan an ka kawo kawo nan aiki nan ya nuna akwai lokacin da kawo yake cin gado ai kawo dama shi asali la muhallu lahu min al-i'rab me yasa ake ce mishi kawo dangin banza duk dangantakan ku kai kana ga kawunka na kusa da kai ne ai ba ana cewa dangin banzan baya tsina na maka komai a rayuwa ba wasu kawun nan ma sun fi taimako akan yan uwan uba yawwa galibi ma to amma me yasa ake cewa kawo dangin banza duk dangantakan in an mutu ba a gadon juna la muhallu lahum min al-iraq su ba shiga ne wannan fa wanda ya shigo list fa dama akwai kason shi amma in akwai wani zai ture shi ne amma shi kawo dama ko an rasa wani kana ji ana kiran kawo ne <laughs> sabinan na takwas ibnul ammi shaqiqi dan baffa wanda yake shaqiqi ta ashiran na goma ibnul ammi li abin dan baffa ta wurin uba alhadiya ashara na sha ɗaya al'ahu li ɗan uwa ta wurin uwa to duk waɗannan mutane goma sha ɗaya ana iya tura su daga cin gado ta gaba ɗaya in kaga sun faɗo cikin cin gado to larura aka samu an rasa wani a wurin sai a ce to ya zo madadin wani zai zo ya ci azzabi tsabi ƙa'ida ta bakwai allati yuhjabna mata da ake ture su daga cin gado hajiba hirmani turewa yar gaba ɗaya. minan nisa'i cikin mata hamsatun su biyar ne wannan na farko aljaddatu kaka saniyan na biyu bintul ibini yar da jikanya salisan na uku al-ukhtu yar uwa shaqiqiya wace ake uwa ɗaya uba ɗaya. rabi'an na hudu al-ukhtu abi yar uwa ta wurin uba khamisan na biyar al-ukhtu um yar uwa ta wurin uwa alfasulu tsani fasali na biyu na minar rijali waɗanda ake sa musu shamakin cin gado cikin maza wa a ahada ashara babidan su kuma akwai ka'idoji goma sha ɗaya a ciki babidul awwal ka'ida ta farko aljaddu kaka yuhjabu bisnaini mutane biyu suna ture shi daga samun gado awwalan na farko al'abu baba in akwai baba to ba batun kaka saniyan na biyu aljaddul akarab kakan da ya fi kusa shi za a kawo kaga tana da kakanni hudu ta wurin uwa guda biyu ta wurin uba guda biyu to cikin waɗannan kakannin naka in mahaifinka ba rawa fi kusa da kai kakanka ta wurin uba ba kaka ta wurin uwa ba Abba abbabikus zani ka'ida ta biyu ibnul ibni ɗan ɗa yuhjabu bisnaini mutane biyu suke tura shi a cin gado awwalan na farko al-ibnu in akwai da ba batun jika saniyan na biyu ibnul ibnil aqrab dan da wanda yafi kusa kenan mutumin ya rasu a ƴaƴan shi ba kowa amma akwai jikoki sai duba a cikin jikokin wanne yafi kusa da shi dan ɗansa za a duba ko dan ƴarsa dan ɗansa ɗan ɗansan shi ne amsa ɗan ƴarsa ba ya ciki dan shi nesan ma yana da nesa sosai banuna banu ina. wa banatina abu abna'ur rijalil aba'idi yace yayanmu da muke alfahari 'ya'yanmu ne su ne 'ya'yanmu da 'ya'yanmu maza suka haifa su ne namu amma wa banatina 'ya'yanmu mata hunna in sun haifi 'ya'ya? abna'ur rijalil aba'id ‘ya’yan wasu ne can a namu ba yawa rijalin ka samun ka tambaya shi dama ba filin tambaya ba ne wannan ba ne da ya ya ba ga maman ga baba to dan uwan shi zai samu shiga nan ko ya bace ya ah, bace kawai to aka manta karatu mun yi bayani shi ne abin ya fito in akwai ɗa namiji to an tura ƴan uwan in ba ɗa namiji matan ko goma ne ƴaƴan shi to kannan shi za su ci gado <laughs> to <laughs> ka kira ruwa ai salis ka'ida ta uku al'ahu shaqiq dan uwa shaqiqi da ake uwa dai uba daya yuhjabu bi arba'atin mutum hudu suke hana shi cin gado awwalan na farko al'ab uba yana iya ture dan uwa daga cin gado dan idan mutum ya rasu sai ya zama ba shi da mahaifin shi baya nan ba kaka ba kakan baba duk ba waɗancan sama ba babbanni ba kaza dan uwa shakeki yana iya zuwa tamam akwai uba an ture saniyan na biyu aljaddu in akwai kakafa shi ma ya tura dan uwa da ake uwa dai uba ɗaya dan in ba uba to kaka ne yake hawa matsayin uban in babu sai kakan baba sai an rasa komai ta sama ta dan laluma babbanni in babu sai a ce to dan uwa ba matso sai a dan bashi kasonsu salisan na uku al'ibnu ɗa yana tura ‘yan uwa rabi'an na hudu al'ibnu al'ibni ɗan ɗa jika kenan abdabidun rabi ka'ida ta hudu al'ahuli abin ɗan uwa ta wurin uba yi bi bisittacin mutane shida suna hana shi cin gado al'abu na farko uba aljaddu na biyu kaka al'ibnu na uku ɗa ibnul ibni na hudu dan da jika kenan khamisan na biyar al-akhu shaqiqu dan uwa shaqiqi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya sadisan na shida al-ukhtu shaqiqa yar uwa shaqiqiya wacce ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita asabatan ma'al ghairi tana zama asaba amma sai ta hadu da wani ita ɗaya ba ta iya zama asiba sai ta hadu da wani illa ma'a ghairi ha kenan abbabidul khamis ka'ida ta biyar ibnul ahi dan dan uwa ashaqiq wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da shi yuhjabu bi samaniyatin mutum takwas suna iya hana shi cin gado al'awwal na farko al'abu uba saniyan na biyu aljaddu kaka salisan na uku al'ibnu ɗa rabi'an na hudu ibnul ibni ɗan ɗa khamisan na biyar al'ahu shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi sadisan na shida al'uktu shaƙiƙatu ‘yar uwa shaƙiƙiya asabatan ma'al gairi wacce take zama asiba in ta haɗu da wani an na bakwai al'ahuli abin ɗan uwa ta wurin uba saminan na takwas al'uktu ‘yar uwa li abin ta wurin uba asabatan ma'al gairi wacce take zama asiba tare da wani azabidu sadis ƙa'ida ta shida ibnul ahi ɗan ɗan uwa li'abin ta wurin uba Jabu Bitis ati, mutum tara suke hana shi cin gado awwalan na farko al'abu uba saniyan na biyu aljaddu kaka sanisan na uku al'ibnu ɗa, rabi'an na hudu ibnul ibni ɗan ɗa. khamisan na biyar al'afu shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da shi sadisan na shida aluftu shaƙiƙatu ‘yar uwa shaƙiƙiya asabatan ma'algairi da take zama asaba in ta haɗu da wani sabi'an na bakwai al'akuli abin ɗan uwa ta wurin uba saminan na takwas al'uktu abin ‘yar uwa ta wurin uba asabatan ma'algairi takan zama asiba tare da wani tasi'an na tara ibnul ahi shaƙiƙi ɗan ɗan uwa wanda yake shaƙiƙi uwa ɗai uba ɗaya abbabitu sabiya ƙa'ida ta bakwai al'ammu shakik babba wanda yake uwa ɗai uba ɗai da mahaifinka Yuhu ana ture shi daga cin gado bi ashirati da abubuwa goma awwalan na farko al'abu in uba na nan ba a maganan shi saniyan na biyu aljaddu kaka salisan na uku al'ibinu ɗa rabi'at na hudu ibinul ibini ɗan ɗa khamisan na biyar al'afus shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya sadisan na shida al'uktus shaƙiƙatu ‘yar uwa shaƙiƙiya asabatan ma'al ghairi wacce take zama asaba tare da wani sabi'an na bakwai al'ahu li'abin ɗan uwa ta wurin uba saminan na takwas al'uktu li'abin uwa ta wurin uba asabatan ma'al ghairi ita ma tana zama asiba tare da wani tasi'an na tara ibnul akhi shaqiqi dan dan uwa shaqiqi ashiran na goma ibnul akhi li'abin dan dan uwa ta wurin uba azabidu samin ka'ida ta tara al'ammu li'abin baffa ta wurin uba yuhu ana ana tura shi daga gado bi ahada ashara da abubuwa goma sha ɗaya awalan na farko al'abu uba saniyan na biyu aljaddu kaka salisan na uku al'ibnu ɗa rabi'an na hudu ibnul ibni ɗan ɗa khamisan na biyar al'ahu shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi sadisan na shida al'uktu shaƙiƙatu ‘yar uwa shaƙiƙiya asabatan ma'al ghairi wacce take zama asaba tare da wani sabi'an na bakwai al'akuli abin ɗan uwa ta wurin uba saminan na takwas al'uktu li abin ‘yar uwa ta wurin uba asabatan ma'al ghairi wacce take zama asaba tare da wani tafi'an na tara ibnul ahi shaƙiƙi ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ashiran na goma ibnul ahli abi dan dan uwa ta wurin uba alhadi ashar na goma sha ɗaya al'ammu shakiku baffa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya abdabidu ta ƙa'ida ta tara ibnul ammi a shakiki ɗan baffa wanda baffan shakiki ne uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifi yuhjabu bisnai ashar mutane goma sha biyu suna iya hana shi cin gado awwalan na farko al'ab uba saniyan aljaddu kaka salisan al'ibnu ɗa rabi'an ibnul ibni ɗan ɗa khamisan al'afu shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi sadisan na shida al'uftu shaƙiƙa yar uwa shaqiqiya asabatan ma'al ghairi wacce take zama asiba tare da wani sabi'an na bakwai al akhli abin dan uwa ta wurin uba saminan na takwas al ukhtu li abin yar uwa ta wurin uba asabatan ma'al ghairi wacce take zama asaba tare da wani tasi'an na tara ibnul akhi shaqiqi dan dan uwa shaqiqi ashiran na goma ibnul akhli abin ɗan ɗan uwa ta wurin uba alhadi ashar na goma sha ɗaya al'ammu shaƙiƙu ɗan uwa baffa shaƙiƙi asali ashar na goma sha biyu al'ammu li'abin baffa ta wurin uba azabitul ashir ƙa'ida ta goma ibnul ammi ɗan baffa li'abin ta wurin uba yuhjabu bi talatati ashar ana tura shi daga cin gado da abubuwa goma sha uku awwalan na farko al'ab uba saniyan na biyu aljaddu kaka salisan na uku al'ibnu ɗa rabi'an na hudu ibnul ibni ɗan ɗa Hamisan na biyar al'ahu shaƙiƙu ɗan uwa shaƙiƙi sadisan na shida al'uktu shaƙiƙatu ‘yar uwa shaƙiƙiya asabatan ma'al ghairi wacce take zama asiba tare da wani sabi'an na bakwai al-akhu abin dan uwa ta wurin uba saminan na takwas al-ukhtu li abin yar uwa ta wurin uba asabatan ma'al ghairi wacce take zama asiba tare da wani tasi'an na tara ibnul akhi shaqiqi dan dan uwa shaqiqi Ashirin na goma ibnul ahi li abin ɗan uwa ta wurin uba alhadi ashirin na goma sha daya al'ammu shaƙiƙu babba shaqiqi asani ashar na goma sha biyu al'ammu li abin babba ta wurin uba asalisa ashara na goma sha uku ibnul ammi ɗan baffa babba shaqiqi abbabil hadi ashar ƙa'ida ta goma sha ɗaya al'afu ɗan uwa li'ummin ta wurin uwa yi hujjabu bi ana ture shi cin gado da abu shida awwalan na farko al'ab uba saniyan na biyu aljaddu kaka salisan na uku al'ibnu ɗa rabi'an na hudu ibnul ibni ɗan ɗa khamisan na biyar albintu ya sadisan na shida bintul ibni yar ɗa alfasulu thalith fasali na uku almahajubatu minan nisa'i mata Almahajubatu waɗanda ake ture su cin gado minan nisa'i cikin mata wa fihi khamsatu dawabit a ciki akwai ka'idoji guda biyar az awwal ka'ida ta farko aljaddatu kaka ta mace tuhujabu bisnataini ana ture ta daga cin gado da abu biyu al'um na farkon akwai uwa saniyan na biyu aljaddatul qurba in akwai kaka da tafi kusa da shi kenan in babu uwa kaka ta ina za a duba kakar shi mahaifiyar mahaifin shi za a duba in babu sannan a je mahaifiyar mahaifiyar shi abbabidu tsani ka'ida ta biyu bintul ibni yar da tuhjabu bisnaini ana ture ta cin gado da abu biyu awwalan na farko al ibnu da saniyan na biyu al bintani yan mata biyu fa aksar ko fiye da biyu in lam yakun lahunna mu'assib in babu wanda za su hadu da shi su ci asib su zama asiba الضابط salis ta uku al-ukhtu shaqiqa yar uwa shaqiqiya tuhjabu bi arba'atin ana ture ta cin gado da abu hudu al-ab na farko uba al-jaddu na biyu kaka al-ibnu na uku da ibnul ibni dan da na hudu abdadul rabi ƙa'ida ta hudu al-uktu yar uwa li abin ta wurin uba tuhujabu ana tura ta cin gado bi sab'atin da abu bakwai awwalan na farko al'abu uba saniyan na biyu Aljaddu kaka salisan na uku Al'ibnu ɗa. da rabi'an na hudu ibnu ibni dan da khamisan na biyar al-akhu ɗan dan uwa shaqiqi sadisan na shida al'uktu shaƙiƙatu ‘yar uwa shaƙiƙiya asabatan ma'al Alkhairi wacce take zama asaba tare da wani sabi'an na bakwai al'ukta ne ‘yan uwa mata a shaƙiƙata ne waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da su fa'aksar ko fiye da biyu in lam ya kulla hunna mu'asib in ba wani namiji da za su haɗu su ci asib gaba ɗaya to su ma ana ture su abbabidul khamis ƙa'ida ta biyar al'uktu ne um yar uwa li ummai wato yar uwa ta wurin uwa tuhujabu jabu sittatin ana ture ta cin gado da abu shida awwalan na farko al-ab uba saniyan na biyu aljaddu kaka salisan na uku al-ibnu da rabi'an na hudu ibnul ibni ɗan ɗa. khamisan na biyar albintu ya sadisan na shida bintul ibni yar da al rabi' ka'ida ta biyar a wa'idun filhajin ka'idoji da ake la'akari da su wajen tura mutum daga cin gado wafihi arba'atu da wabi a ciki akwai ka'idoji guda hudu azabidul awwal ka'ida ta farko kullu warithin duk wani magaji fil usul da yake cikin tushen cin gado ya hajjubu man fauƙa yana tura wanda yake sama da shi 'Iza kana min jinsihi in ya kasance a jinsinsa ne kenan uba ai kaka yana sama da uba to shi wannan uba din shine asalin dan to idan uba yana nan to dole a tura kakan to yanzu kaga uba ya tura nawa eh na sama da shi ya ture to haka ka'idan turewan yake abbabidu tsani ka'ida ta biyu kullu zakarin duk wani namiji warisin wanda yake matsayin magaji minal furu'i a cikin rassa kenan yana cikin 'ya'ya ko jikoki ya hajjubu man ta hoshi kuma zai tura na ƙasa da shi ne wato idan a usul a sama to za ka rika ture na sama da kai uba ya tura mahaifinsa haka ake yi amma idan a ƙasa fa to na ƙasa zai ture na ƙasa da shi ne ɗa zai tura jika kuma ka ga dama ya fi jika matsayi to haka ka'idan yake tafiya sawa'un daidai da kana min jinsi ya kasance a jinsinsa ne amla ko ba a jinsin ba A azabidu salis ka'ida ta uku kullu zakarin duk wani namiji minal usul wanda yake cikin usul tushen sama kenan wal da tushen rassa ya'ya ya hajjubul hawashi to yana tura wanda suke ƙasa kasan hawashi shi ne saka jali ta an ce hashiya hashiya ƙasa kenan to suna tura na ƙasa az minhum wal ina matan cikin su da mazan su gaba daya ad rabi ka'ida ta hudu kullu zakarin min al-hawashi duk wani namiji wanda yake cikin ƙasa ƙasa wanda in babu na sama ne yake samu ya hajibu man dunahu shi ma zai tura na ƙasa da shi ma lam yakun sahiba fardin muddin wanda za a turin baya cikin ashabul furud jiya mun karanta ashabul furud wanda su dole ne rantsi sai sun ci gado to su waɗannan ba a iya ture su albabu sadis babi na shida arrad matsalar raddu to me matsalar raddu za ji abin ba raddu raddi na wa'azi ba wa bihi talatatu zawabi a ciki akwai ka'idoji guda uku addabitul awwal ka'ida ta farko shuruɗin raddi talata sharuɗan raddi guda uku ne awwalan na farko Allah yuja da sahibu farji ya zanto ba a samu cikinsu akwai wanda yake ma'abocin farilla ne dole ci gado ba saniyan na biyu Allah yuja da sahibu asaba ya zan ba a samu wanda yake matsayin ya zama asu ya kwashe abin da ya rage ba salisan na uku an yi tababba shay'un wani abu ya rage mina tarikata cikin gado abinda ake nufi da raddi din a takaice mutum ne ya rasu sai ga ya bar wane ya bar wane kowa sai aka zana wane yana da sudusi wane yana da rubu'i duk aka gama rubutawa kaf sai aka cire kowa mai rubu'i an bashi mai kaza an bashi sai kuma ga wani abu ya rage to wannan abu da ya rage wani zai ce to ai ba za a rasa asib ba a ciki to ka san jiya mun karanta suwa suke zama asibai to cikin magadan gaba ɗaya babu mai matsayin asib balle kwashe ragowa kaga matsala ɗaya sannan cikin waɗanda suka ci gadon fa babu asabul furut ina waɗanda dirrin tsi dole suna cikin magada to wanda ya rasu gaba ɗaya ba shi da waɗannan an samu dai wanda sun dan hada dangantaka ne dama la muhallala lahu min al-i'rab an dan jawo shi to kaga ba asif ba ashabul furudi ga kuma wani abu ya rage to wannan abu da ya rage me za a yi shine za a yi ar-radd za a yi raddi to menene raddin da za a yi to zai kawo a gaba tsani ka'ida ta biyu fi halati adami wujudi ahadiz zawjaini a halin rashin samuwan ɗaya cikin ma'aurata wato ya rasu tare da matar shi tare suka mutu sun yi accident kaga shi da yana nan zai iya zama asid ita da tana nan tana iya zama asabatun ma'algairi sai ta haɗu da wani su zama asibai to don an rasa iza kanu ashaba fardin idan sun kasance cikin magadan akwai waɗanda asabul furuji ne waɗanda su dirrin farilla ne suna da gadonsu to yake cewa ya kunu asulul mas'ala to asalin mas'alan zai kasance min adadin warasa daga adadin magadan amma iza kanu ashabu furuji amma idan magadan da aka raba mu sun kasance dukkan suna cikin ashabul furuji kowannensu yana da gadon su na tilas ba mai iya ture shi muta'addida da yawan adadinsu ya konu asulul mas'ala to tushen mas'alan zai kasance min adadin sihami daga adadin kason ne abinda ake nufi wannan abin sai an koma zane dama da rubutu idan mutum ya rasu ga uba ga uwa ga kaza ga kaza zanawa ake wannan kason shi kaza sai a dubi lambarin din gaba ɗayansu za su ba da lamba nawa wani sai ga an kasa to za a raba kashi 24 wani kaga kashi 28 da gwargwadon magadan ne to wane lamba kaza an cire mishi wane kaza an cire wane kaza an cire to sai ga wani abu ya rage wannan abu da ya rage yanzu misali mun yi bayani ba a a ciki ba a sababul furud yaya za a yi da wanda ya rage sai a yi Shi ne mai a sake kaiwa kan kafon sai a sake wani rabiya a arraddu din kenan an mai da shi kan kashin da aka raba kashi 24 misali sai aka raba ga wani ya rage wannan da ya rage a sake raba shi kashi 24 ne an yi arraddu an sake mayar da shi ya sake rabuwa su sudusi sudusi kaza kaza da sauransu abbabidu zalim ka san dabba za a gane ba ba ana zanen su da sauransu ba yanzu irin wannan ya zo miji daura musamman da zane-zanen da yadda za a gane abin daki-daki abbabidu zalim ka'ida ta uku fi halatu wujudi zaujin zawjaini in kuma ya kasance a halin da an samu ɗaya cikin ma'aurata ko matan na raye ko mijin na raye idza kanu asaba fardun wahid idan daga cikin waɗanda suke ashabul furud akwai ɗaya yana raye ya kunu asulul mas'ala to asalin mas'alan zai koma min maqabi ahadiz zawjaini daga matsayin ɗaya cikin ma'auratan domin in miji na nan shine da kaso mafi yawa in matar na nan ita ce da kaso mafi yawa tunda yanzu tunda ba ashabul furud kaga ba iyaye ma anan wa yuraddul baqi sai a maida abin da ya rage alal warasa ga gadon a da ahadin sauje ne amma ban da ɗaya cikin ma'aurata abin da ake nufi in akwai miji ba rabi zai ci ba to shi tun farko an ba shi rabi ba iyaye a nan sai aka raba kaza ka raba da ya rage din a sake da da shi a sake sabon kasafi amma a cire mijin a ciki shi ya riga ci rabin shi ba za a sa shi ba in matar ce mijin ya rasu tana da wani over four. abin da ya rage din a sake raba amma ita ba za a sata a ciki ba one over four ta yayi ba san kara mata ba domin ba iyaye ne a nan to galibi yan uwa da sauransu abin da samu yan kaɗan ne to sai a musu raddin abun da ya rage dan abun da zai rage kaɗan ne sai a dan raba a tsakaninsu da gwargwadon yadda masalan yake amma idza kanu ashabu furudin muta'addida amma idan ashabul fur suna nan da yawa fa imma an yahdusa tamasulun wa in ma an yi hadusa bayu. ko dai an yi hadusa ya faru tamasul misalai wa in ma an yi hadusa bayu ko kuma a yi bayu. me za a yi a tamasul shi ne za a yi ta buga misalan misali an ba wani kaza zai kasance kenan kana ba kowa ka son shi a gama buga abun gaba ɗaya ta a lissafi wa in ma an yi hadusa ta bayu. ko kuma tabayun ya faru me a tabayun fito da abun fili a ce to wane kaza ne wane kaza ne sannan menene zai to da bayanin fili tunda akwai asabul furudi to dole akwai mai asib a wurin abin da ya rage ba raddi za a yi ba asib zai ɗibe sauran to ba sai an yi raddi ba albabu sabi babi na bakwai mirasu zawil arha gadon ma'abota dangantaka dangi akwai dangin da tun asali su ba sa cikin gado amma kuma dangi ne shi ne irin su kawo dangin banza da ake cewa irin su babba da sauransu su kuma ya za a yi ire-iren su za gan an zo rabon gado duk suna wurin so dama dan watsa musu ihsani ne kai za a hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa kusuhum a dan san musu wani abu kara bar su yamdi amma yanzu rabon gado kai da kaje rabiya ma sai a barka ko na nafe to balle kuma shi dangi ya je kallo a yi ta fasalin abu a bar shi kum a ba daɗi a yi kuma an tashi wani matsala kuma a zo wurin shi sai ga yana korin yara ba shi ma bai kyauta ba ne ba za ka bayar ba sai an baka wala tamnun tastakasir to wa fihi babitani a ciki akwai ka'idoji guda biyu azabitul awwal ka'ida ta farko la suna ba sa cin gado dangi haka illa bi shardaini sai da sharadi biyu awwala na farko adamu wujudi sahibi fardin ya rasu gaba ɗaya ba a samu wani sahibin farbi ma abocin farbi a cikin masu cin gadon shi ba ba iyaye ba ɗa ba mata duk an babu ba kakanni ba babbanni saniyan na biyu adamu wujudi sahibi asaba ba a samu wanda zai iya zama asib ba in akwai asib zai kwashe dukiyar duka to duk babu to nan sai a nemo dangi dangin kusan sai a ce to ku zo tun da wani ya rasu ba kowa sai ku sai su ci tun da ba waɗancan azabitu sani ka'ida na biyu ya yarisun rahimiyu ga dangi zai ci gado mirasa aqrabi warisin lahu gadon wanda yafi kusan dangantaka da shi a dangantakan za a duba wanne suka fi kusa kai menene nashi ni kaza nashi kai wasu a duba cikinsu to wanne ne dangantakan zai fi kusa da marigayi to ire-iren su za a samo sai a bayar albabu samin babi na takwas na ƙarshe kismatu tarika rabon gado a tarika shine abin da mamaci ya bari wa fihi babidun wahid ka'ida ɗaya ne a ciki kaifiyatu tauzi'i tarika yadda ake raba gado ɗin. awalan na farko kimatu saham za a dobi matsayin kason kaga sai ce equal to atarika tarika za a duba nawa mamacin ya bari sai kuma ka duba dawa dawa ya bari waɗanda za su ci gado in kaga yawan waɗanda ya bari sai ka duba to kuma nawa ya bari sai a duba to in an ba da kashi kaza kashi kaza kashi kaza to kashi nawa ne gaba ɗaya dukiyan zai zama to za gane yawan ne daga yawan magadan wani yana da kaza wani yana da kaza wani yana da sai ka tattara sai ka gano to kashi gaba ɗaya zai kasance nawa ra'asul mas'ala sai ka je kan mas'ala dan idan ka gane gaba ɗaya me ka so kaza me ka so sai ka hada lissafin gaba ɗaya sai ka ce to gaba ɗaya in an kasa shi zai ba da kaso 20 da kaza ko 10 kaza misali to sai ka ɗau kan mas'alan wato kashi 10 kaza din to sai ka fara raba shi wani kaza a cikin kaza a cire kaza a cikin kaza a cire kaza cikin sauki sai ga ka raba gadon saniyan na biyu nasibu kulli warithin kason kowane magaji to saham da gwargwadon yadda kason ya kasance kima adadi ashumihi adadin kason shi kenan eh mun tsallake rasul matsala mun fada kan matsalan shine muka ce in goma sha kaza in ashirin da kaza wannan adadin lissafin da ya ba shine kan matsala misali an zo wane yana da sudusi wane yana da rubu'i wane yana da kaza sai duk a haɗa lissafi wani lissafi zai ga baka ashirin da takwas to sai ka ɗauko kason ashirin da takwas sai ka rubuta ashirin da takwas shine ra'asul mas'ala to a nan ne za ka kakkasa abun sai ga yana zama in ana rubuta za ga abun yana zuwa da sauki amma zudin sai a hankali tammal kitab littafin ya kare walhamdulillahi alimil hakim godiya tabbata ga Allah masani mai cikakken hikima to dama duk littattafan gaba ɗaya da muka karanta daga asabar zuwa yau din littattafai ne waɗanda suke kamar ru'usul aqlam suna ɗauko maka kan matsalin din ne da sauransu ba wai an